radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi amma za a fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 6 ga watan maris din shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau wata shida ga watan maris din shekara ta 1957 kasar ghana ta samu yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka turawan portugal na dai suka fara shigowa kasar ghana sai kuma turawan ingila suka maye gurbin su a farkon karni na 20 miladiya turawan suna kiran kasar ghana da sunan gabar ruwan zinari saboda zinari mai tarin yawa da ke akwai a kasar amma bayan kukurmai shekaru masu yawa ƙarƙashin jagorancin kwame kurma ƙasar ghana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa a rana irin ta yau a shekara ta 1957 masu wurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan maris ɗin shekara ta 1975 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen iran da iraki a kan sabanin kan iyaka tsakanin su a birnin algiers na kasa algeria kasashen biyu dai sun kulla wani yarjejeniya ta sulhuntawa ne a gefen taron kungiyar kasashen masu arzikin man fetur ta opec a kasa algeria kasashen biyu dai hannu na karshe na tabbatar da sulhu a ranar 12 ga watan janairun shekara ta 1976 sai dai bayan nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran da kuma kafa sabuwar gwamnati a kasar shugaban iraki na wannan lokaci ya fito cikin jama'a a gaban 'yan jarida a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1980 ya keta wannan yarjejeniya don ya ba wa kansa hujjar mamayar kasar iran kwanaki uku bayan haka kuma ya fada wa kasar iran da yaƙi da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah ali akbar marandi a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tabriz na lardin azerbaijan a gabashin iran sannan ya yi karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najab na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa da suke birnin najab ayatollah marandi ya dawo kasar iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa da kuma rubuce-rubucen littattafai har zuwa ƙarshen rayuwarsa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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙasashen Iran da Saudiya za su yi aiki tare wajen kawo ƙarshen kisan kiyashin Isra'ila a Gaza. Ministan harkokin wajen ƙasar Najeriya Yusuf Tuga ya kira ga ƙasashen duniya da su daina yin harshen damo kan lamarin Gaza. zaben fidda gwani da aka gudanar a amurka bai yi armashi ba gwamnatin kasar masar ta yanke hukuncin kisa kan wani kusa kungiyar 'yan uwa musulmi ta kasar ta masar yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasashen iran da saudiya za su yi aiki tare wajen ganin an kawo ƙarshen kisan kiyashin isra'ila a gaza ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan da takwaransa na kasar saudiya sun gane a birnin jidda kuma sun tattauna kan hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen kisan kare dangin da isra'ila ke yi a yankin gaza a lokacin da ake shirye-shiryen fara taron gaggawa na ƙungiyar kasashen musulmi da zai mayar da hankali kacokam kan yankin gaza a lokacin ganawar ministan harkokin wajen iran amir abdullahiyan ya bayyana godiyarsa ga ƙasar saudiya saboda amincewa da karbar bakuncin taron ministocin kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic kuma ya yi kira da a fitar da matsaya ɗaya wajen goyon bayan falastinu da kuma ɗaukar matakan da suka dace wajen ganin an kawo karshen kisan kare dangi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a yankin gaza a nasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bin farhan al saud ya jaddada game da mahimmancin da taron ƙungiyar ta oic yake da shi wajen kawo karshen kisan kiyashin isra'ila a gaza kana ya ishara game da muhimmancin yin aiki tare tsakanin kasashen musulmi a cikin kungiyar da kuma sauran ƙungiyoyi na kasa da kasa musamman ma majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugga ya kira ga ƙasashen duniya da su yin harshen damu kan lamarin gaza rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen na najeriya yusuf tugga da ya je ƙasar qatar daga cikin tawagar shugaban ƙasa da ya kai ziyara ƙasar ya bayyana cewa dole isra'ila ta kawo ƙarshen kisan gilla a gaza kuma ƙasashen duniya su dakatar da matakin da suke ɗauka mai harshen damu a kan shirin ko kuma a kan lamarin na gaza ministan ya ce babu adalci akan abin da ke faruwa a yankin gaza kuma ya zama dole a kawo sa kuma babu adalci ko kaɗan game da yadda ake amfani da ƙarfi fiye da kima kan fararen hula a yankin gaza musamman ma yara ƙanana da mata. Najeriya tana goyon bayan matakin warware matsalar ta fuskar ƙasashe biyu masu cin gashin kai. Don haka ƙasar Falastinu tana da haƙƙin wanzuwa a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Haka ita ma Isra'ila tana da haƙƙin hakan. Wannan kashe-kashen ya wuce gona da iri kuma ba za a taɓa amincewa da shi ba. Babu yadda za ka iya warware mataki mai harshen damo kuma ya kamata a kawo ƙarshensa. zaben fidda gwani da a gudanar a kasar amurka bai yi armashi ba miliyoyin amurkawa ne a jihohi goma sha biyar da tsibirin samawo na amurka suka fara kada ƙuri'a tun a jiya talata a zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat da republican sakamakon farko ya nuna shugaba joe biden da tsohon shugaban ƙasar donald trump sun lashe zaben jam'iyyunsu a kuma jihohin kamar virginia north carolina maine da albama biden kuma ya lashe wasu jihohin na amurka sai dai har yanzu ba a bayyana na bangaren republican ba a jihohin guda biyu inda shi wato biden ya lashe zaben kenan biden da trump kowannensu na iya daukar wani babban mataki don samun nasarar lashe mafi yawan wakilan babban taron biden bai fuskanci wani kalubale sosai ba a takarar democrat yayin da trump ke da abokiyar hamayya ɗaya kawai da ta rage wato tsohuwar jakadiyar masar ɗinkin duniya nikki haley jam'iyyar democrats ke da rinjaye ita ce mace ta farko da ta taɓa lashe zaben fidda gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar republican masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran gwamnatin kasar masar ta yanke hukuncin kisa kan wasu kusa a kungiyar 'yan uwa musulmi rotani sun bayyana cewa gwamnatin kasar masar ta yanke hukuncin kisa kan wasu mutane takwas mamobi a kungiyar 'yan uwa musulmi bayan da aka tabbatar da zargin da ake musu da taka muhimmiyar rawa a rikicin da ya afku a kasar a shekara 2013 da aka yi sa sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad mursi shugaban kasa na farko da aka zaba a turbar dimokuraɗiyya daga cikin waɗanda kotun kolin ta gaggawa da ke kula da tsaron ƙasa ta yanke hukunci a zaman da ta yi a birnin alkahira ya hada da muhammad badi jigo a ƙungiyar ta 'yanwa musulmi ta ƙasar masar kuma ya jagoranci ƙungiyar a matsayin babban mai shiryarwa a shekara ta 2010 zuwa 2013 kuma an kama shi ne bayan juyin mulkin da soji suka yi a ƙasar. wasu daga cikin waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa a an riga an zantar musu da hukunci a wata shari'a ta daban da aka yi game da laifin da ake zargin su da aikatawa an zargi muhammad badi'i da yunkurin kifar da gwamnatin abdul fatah al-sisi wanda shi ma ya ɗare kan karagar mulki ne bayan kifar da gwamnatin mursi kuma ana zargin su da kashe 'yan sanda da kuma lalata kayayyakin amfanin jama'a mursi tsohon shugaban kasar masar ya mutu ne a shekara 2019 a gidan yari isra'ila ta hana ayarin motocin kayan agaji na masar ɗinkin duniya shiga arewacin gaza hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sojin isra'ila sun hana ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya ɗauke da kayayyakin agaji shiga arewacin gaza kuma wannan shine ayarin motoci na farko da isra'ila ta hana ya shiga yankin na gaza tun a ranar 20 watan fabrairu na wannan shekara da muke ciki sojin isra'ila sun hana manyan motocin ɗaukar kaya guda goma sha hudu da ke da kayayyakin agaji zuwa arewacin gaza bayan kwashe sawayi uku a tsaye cak a shingayen bincike na ababen hawa da sojin isra'ila suka kafa ƙungiyar hamas ta faɗi cewa ana ci gaba tattaunawar yiwuwar dakatar da buɗe wuta amma komai yana hannun isra'ila sai dai amurka ta ce har yanzu ba iya cin matsaya kan wasu sharuɗa da ake da saɓani a kai ba Firaministan Labanan Najib Mikati ya faɗi cewa jakadan Amurka Amos Hanshian ya ba da umarni ta fatar baki na buƙatar a kai zuciya nesa a iyakar ƙasar Labanan da Isra'ila a lokacin da ake shirye-shiryen fara tattaunawa a farkon watan Ramadan. To ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma sai shirin nan na mu koma noma mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani labari na kyautar alkama mai tarin yawa da ƙasar ukraine ta baiwa nigeria saboda ta magance matsalolin da ake fuskanta na tsadar kayayyakin abinci lamarin da ake ganin cewa ya zo a daidai gabar da ake fama da wannan matsala a ƙasar to da fatan za ku kasance tare da mu. domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar ukraine ta baiwa najeriya kyautar alkama mai tarin yawa wannan alkamar ta kai tan dubu ashirin da biyar to kyautar dai ta zo ne a daidai lokacin da ƙasar ta fada cikin matsalar tsadar rayuwa hawa farashin kayayyakin masurufi, musamman ma dai kayan abinci ya addabi mutanen wannan ƙasa ta yadda da akwai iyalai masu yawa da ba su iya cin abinci fiye da sau ɗaya a kowace rana za mu iya cewa waɗannan ajin na mutanen da ba su iya cin abinci fiye da sau ɗaya a rana su ne suka fi yawa a faɗin ƙasa tsadar rayuwa ce ta ingida wasu yin wawasan kayan abinci a wasu jihohin arewacin ƙasar wannan wawasan ya zo ne ta fuskoki biyu na farkon su shine wanda aka rika tare manyan motocin dakon kaya na 'yan kasuwa ana yin awon gaba da kayayyakin da suke cikinsu na abinci sai kuma fasa wuraren ajiyar kayan abinci na gwamnati wanda ya faru a birnin tarayya abuja a gwagwa tasha to gwamnatin kasar ta ukraine ta miƙa gwamnatin tarayyar najeriya wannan kyautar ne dai ta hannun hukumar abinci ta duniya wato shirin nan da ake kira da world food program domin taimakawa 'yan kasar su miliyan 1.3 da suke fuskantar karancin abinci a yankunan arewa maso yamma da kuma arewa maso gabashin kasar a birnin tarayyar abuja ne aka yi wani kware biki na mika waɗannan kayayyakin wanda daraktan ƙungiyar ta wfp wato world food program a nigeria david stevenson shine ya kaddamar da mika wannan kyautar ya kuma yi jinjina a kan gabatar da kyauta a lokacin da ake bukatuwa da ita to ita dai alkama tana da muhimmanci matuƙa a tsarin kayan abinci a najeriya ma'aikatar gona ta amurka ta yi hasashen cewa a cikin shekara ta 2022 zuwa ta 2023 kadai najeriya za ta noma tan 160 na alkama amma kuma duk da hakar sai ta shigo ta alkamar da yawanta zai kai ta miliyan shida da ɗugu biyar jakadan kasar ukraine a kasar nigeria baleri berlin ya yi ishara a kan ƙalubalen da ƙasarsa take fuskanta saboda yakin yi da rasha wanda yake kawo cikas akan hanyoyin fitar da alkama zuwa wuraren da ake da buƙatuwa da taimako. sai da kuma duk da wannan kalubalen da ake fuskanta ƙasar ta ukraine ta samu nasara aikewa da taimakon alkama da yawanta ya kai tan 170 zuwa nahiyoyin asiya da afirka a matsayin kyauta saboda su rage matsalolin hauhawar kayan masarufi wato hakan ta kasance ne saboda aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen turai da koriya da suka sauƙaƙe hanyoyin kai da komowa jiragen wanda suke dakon alkamara shakka babu kyautar kayan abinci daga ukraine za ta rage matsaloli masu yawa ta fuskar tsadar kayan abincin da yake neman gagarar talaka domin ana dogaro da ita wajen yin nau'o'in abinci masu yawan gaske daga ita kanta ne alkama ɗin ake sarrafa ta ta hanyoyi daban-daban domin a dafa ko a ci a matsayin wato abinci ana kuma yin fulawarta da ake yin burodi da gurasa da wasu nau'ika na cimaka idan ko ba a manta ba wasu daga cikin masu yin burodi da ma gurasa sun sanar da cewa za su dakatar da wannan sana'ar tasu har zuwa lokacin da za a samu sauƙin farashin kayan abinci dama dai wasu daga cikin shirye-shiryenmu a baya mun kawo muku yadda gwamnatin tarayyar ƙasar ta fito da shiri na yin noma na muhimman kayayyakin abinci da suka hada da alkama za a yi wannan noman ne dai a cikin faɗin gonakin da suka kai eka dubu ɗari biyar mafi yawanci arewacin najeriya to da fatan ganin an cike gurbin karancin abincin da ake fama da shi domin talaka ya samu ya kai bakin salati za mu tsaya a nan kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum ya ka kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen iraniyawa baran koma gefe ana ku da ba askari domin jin irin waƙar da ya rera mana a wannan shirin domin jin waƙa ya tadar mana da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin چو تا به زنجیرها کشیده مرا madalla da mushtaba askari a cikin wannan waka da ya gabatar cikin wannan waka da ya ramana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna da ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya to na an gaishe ka sa'id anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su nan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan sai kuma can da marice idan mai duka kai mu. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.